Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Awar Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau Laraba 6 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin a wannan lokacin za ku je yadda ake ƙara samun karuwar mutanen da suka rasu biyo bayan harin jirgin sojan ƙasar najeriya a kan wasu jama'a da suka halarci taron maulidi a garin tudun biri da ke karamar hukumar igabin jihar kaduna a najeriya kamar da 'yan uwa da iyalan waɗanda abin ya shafa suka sanar da cewa wasu daga cikin waɗanda ke kwance a asibiti sun ƙara rasuwa a jiya talata. Raina Zubai mun rasa kalle mun rasa yayi gaba ɗaya kawai an takaita mu yayana su goma sha biyar saura shi kaɗai ne zai wannan jinjin. Za kuma a da 'yan Najeriya suka nuna ɓacin ransu game da wakar amincewa da Tinubu da aka rera a zauren majalisa da wasu ke ganin wannan mataki ya nuna wa majalisar raini da ƙasƙanci. sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoto da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar kowane hantsi ranar laraba yau ma muna tafi da shirin ciwon ya mace tare da aisha ma'azu muna kuma tafi da sharhin jaridu daga kamaru yanzu kuwa sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya yayin da ake ci gaba da gwabza fada a gaza amurka na kara samun rarrabuwar kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so amurka ta yi a yakin da ya laƙume rayukan sama da 'yan isra'ila 1,300 da falasɗinawa 16,000 robert collins farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a jami'ar gillard da ke new orleans ya ce kuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa amurka sun fi tausaya wa isra'ila fiye da falasɗinu amma bambancin bai da yawa sannan kuma akwai mutane da yawa waɗanda ba su yanke shawara ba da kuma mutane da ba su da tabbas ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar da cibiyar da economics YouGov ta gudanar daga ranar 25 zuwa 27 na watan nuwamba ta nuna cewa kashi 38 na amurkawa na tausayawa isra'ila yayin da kashi 11 cikin 100 na waɗanda suka amsa tambayoyin suka goyi bayan falasɗinawa sannan kashi 28 cikin ɗari sun ce suna tausayawa ɓangarorin biyu daidai da daidai yayin da kashi 23 cikin ɗari suka ce ba su da tabbas. jiya talata shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan amurka a nasarar zai ci gaba da neman ba da tallafin soji a yayin da rasha ke ci gaba da mamaya shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck shuma ya shaidawa taron manema labarai cewa Zelensky ba zai samu halarta ba wani abu ya faru a mintuna na ƙarshe na taron mu. Shuma ya ce an gayyaci Zelensky don yin magana ta hanyar kafar bidiyo a wani taro na musamman don waɗanda suke wajen taron su ji kai tsaye daga bakinsa ainihin abin da ke a ƙasa kuma ya taimaka wa 'yan majalisa su kaɗa ƙuri'a kan kudirin da ya haɗa da biliyoyin daloli na sabon tallafi ga Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyi biyu na 'yan tada kayar baya a Afghanistan da suka kumshi tsaffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe akalla jami'an Taliban da sojoji hamsin a cikin watan Nuwamba da ya gabata. Harin sarika noke ya fi kamari a arewa da arewa maso gabashin kasar inda 'yan Taliban suka fuskanci turjiya sosai a zamanin mulkinsu na baya daga 1996 zuwa 2001. a cikin wani takaitaccen sako da aka wallafa a harsunan dari da ingilishi a shafin x kungiyar neman yancin afghanistan da kungiyar 'yan adawa ta kasar afghanistan sun yi ikirarin cewa mayakan nasu akai-akai suna kai hari kan 'yan taliban a shingayen binciken ababen hawa sansanonin soji da ma kan manyan titina da zuwa yanzu dai 'yan taliban sun yi fatali da hare-haren 'yan bindigar inda suka ce an samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar. an jima kaɗan muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu bari mu nausa a jihar kaduna a najeriya inda wakilinmu da ke can isa lawal ikara ya sanar da mu cewa ana ƙara samun ƙaruwar mutanen da suka rasu biyo bayan harin jirgin sojan ƙasar najeriya akan wasu jama'a da suka halarci taron maulidi a garin tudun biri na karamar hukumar igabi da ke jihar kaduna lamarin da ya haifar da salwantar gwamman rayukan mutane inda a yanzu ma wasu da ke kwance a asibiti suka kara rasuwa kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana jami'an gwamnatin jihar kaduna da na tarayya ciki har da hafsan hafsoshin sojan ƙasar nigeria laftanar janar taurid labaja dai na ci gaba da shiga garin tudun birin da wannan ibtila'i ya faru yayin da 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ke shaida wa duniya cewa wasu daga cikin waɗanda ke jinya asibitoci ma sun ƙara rasuwa. ta zubar mun rasa ƙannai mun rasa yayi gaba ɗaya kawai an taƙaita mu yayana su goma sha biyar saura shi kaɗai ne sai wannan jinjira. Wannan kuma zuku zuku ne. Allah kuma mun rasa yadda za mu yi da rayuwa. Eh, Man kai mafa asibiti yanzu kuma sun ma ƙara rasuwa a asibitin yanzu ma wata daga wukara an ce ta rasu. rasu wani ma na sabon gidan mu an ce ya rasu to suna na masaudu muhammed akwai yara na guda biyu wanda suka zo wajen wannan maulidin su ba duka allah ya masa rasuwa kida duk kawunan su ya farfashe ne daga ga kwanya yana zuba ban san lokacin da na gama kuka ba zaka ga nama ko ina guntu guntu kan wani ma a sama naman yara zaka gani ko ina nan cikin kudin da ka gani duk zaka gani duka ba suna na aisha jibril ban da miji saboda wannan maulidi da aka tara aka kashe mani yaya yanzu kwaran ɗa ba ni da shi daga ni sai ni ni kadai ce tsurin kuma miji ya rasu ƴaƴa sun rasu wurin wa zan zauna. Tun ajiye talata ne dai tawagar gwamnatin jihar Kaduna ta shiga garin na tudunburin da wannan iftila'i ya faru kuma mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Dr. Hadiza Sabo Balaraban da ta jagoranci tawagar jami'an gwamnatin jihar Kaduna zuwa wannan gari ta ce duk da ke dai gwamnatin jihar kaduna kadai ba za ta iya biyan dukkanin diya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ba amma za ta jagoranci jajircewa domin ganin an taimaki al'ummar wannan gari da ibtila'i ya shafa mun kafa ɗan kwamiti da zai duba shi yasa wannan list ɗin na wanda suka rasu is very important ma ina so anan ce ban yi tsammani ko a wannan lokacin duk mutanen da muka rasa su akan yadda musulunci ta kayyade cewa gwamnati za ta iya biyan abin da aka ce amma za mu zauna za a duba za a gani za mu haɗa hannu da mu da sojoji da gwamnatin tarayya duk abin da da muka samu muka yi ina roƙo dan Allah dan annabi ai haƙuri da wannan sai dai kuma kungiyar jama'ar nasarar islam wato jni ta ƙasa ta ce ya zama wajibi ne gwamnati ta biya diyar dukkanin rayukan da aka rasa in ji sakataren kungiyar na ƙasa farfesa khalid abubakar aliyu Ko ba ji daɗi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa wannan abu da aka yi abin takaici kuma abin mamaki don haka babu shakka muna kira da babban murya duk inda abu ya je ya zo gwamnati sai ta tabbatar da cewa an yi bincike wanda yake isasshe wurin gano dalili da kuma waɗanda suka yi waɗannan ayyuka na rashin jin daɗi daga kuma wanda ya kamata su ba da tsaro kuma ku shakka muna kira sai an ba wa kowa jiya isasshiya kamar yadda aka yi a sauran wurare su kuma waɗanda suka yi wannan abu a hukunta su kar a riƙa yi kawai kullum a wuce wurin ce ya wuce. Ita kuwa ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna cewa ta yi akwai bukata na ganin an ɗauki mataki don ganin an kiyaye faruwar irin wannan a gaba. kamar dai yadda shugaban kungiyar rabaran joseph john hayab ya shaida wa muryar amurka kungiyar kristoci rashin jihar kaduna ta nuna juyayi ta kuma kawo sakon ta'aziyarta ga al'ummar musulmai na jihar kaduna da kuma na najeriya ga baki daya amma babban kira da muke shine kamata idan za a yi wannan a rika yin shi da la'akari inda akwai jama'a talakawa wanda ba su san hawa ba sun soka ba domin ba abu mai dadi ne a ce a rana daya a kauye daya jama'a daya a samu mutane da yawa aka sun mutu muna roko a yi zama a doki mataki domin kada mutanen da sun rasa ransu a manta da iyalansu duk abin da za a yi domin a kare irin irin wannan abu kada sake faru a yi shi. Tuni dai gwamnatin tarayya ta ba da umarnin bincike akan wannan hari na sojan ƙasar Najeriya da suka ce kuskure ne aka samu lokacin aikin fatattakar 'yan bindigan da suka addabi wannan yanki baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. madalla yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da kashe na biyu na labaran duniya. Yayin da ake ci gaba da ƙara nuna damuwa game da rashin ɗorewar basussuka a tattalin arzikin ƙasar Sin, wani babban kamfani mai ƙididdiga a ranar Talata ya sanar da cewa ya sauya ra'ayinsa game da basukan da ke kan ƙasar Sin zuwa ƙasa. Kamfanin kula da masu saka hannun jari na Mudi ya yi gargaɗin cewa yawan basikan da ke tsakanin gwamnatocin yankuna da na ƙananan hukumomi waɗanda da yawa daga cikinsu ke kokawa kan yadda ake biyan su ana sa ran za su tilasta gwamnatin ƙasar sin shiga tsakani tare da ba da tallafin kuɗi a daidai lokacin da tattalin arzikin ƙasar sin ke samun koma baya haka kuma matakin ci gaba yake raguwa fiye da yadda ake tsammani mudi ya yi gargaɗin cewa wannan ƙarin nauyi na iya sanya matsin lamba kan gwamnati Karuwar tashin hankalin yakin Isra'ila da Hamas sun mamaye taron sauyin yanayi a Dubai tare da kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a Gaza da ke ƙoƙarin zarta kulawa da buƙatar tabbatar da adalci ga yanayi a taron na COP28. Masu zanga-zanga daga ƙungiyoyi da dama sun taru a ranar Lahadi domin nuna goyon baya ga Falasɗinawa a Gaza. inda dubbai suka mutu a harin da sojojin Isra'ila suka kai da niyyar wargaza ƙungiyar Hamas. harin dai ya biyo bayan farmakin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba a isra'ila inda aka kashe mutane 1,200 tare da garkuwa da kimanin mutane 240 zuwa gaza masu zanga-zangar sun ta rera waka a lokacin zanga-zangar ta ƙarshen mako kan 'yancin falasɗinu inda da dama suka ce neman adalcin yanayi ba zai yiwu ba yayin da ake ci gaba da yakin. shugabannin kasashen duniya da dama sun kuma soki matakin da isra'ila ta ɗauka a lokacin da suke jawabi ga taron yanayi an gaida muhammad hafiz ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adalla kwanaki bakwai da suka wuce ne shugaba bola tinubu na najeriya ya miƙawa haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar kasafin kuɗin baɗi to sai dai har yanzu wakar amincewa da tinubun da aka rera a zauren majalisar shine ya ɓata wa 'yan najeriya rai inda wasu ke ganin wannan mataki ya nuna wa majalisar raini da kaskanci kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya amurka madina daura ta haɗa mana a kenan da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka yi wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bayan da ya mika kundin kasafin kuɗin shekara 2024 gaban majalisar. Wannan dai shine karan farko a tarihin majalisar dokokin Najeriya na yin mubaya'a ga kowane shugaba. Sai dai wannan sabon salo ya so ran wasu 'ya'yan majalisar har ma da 'yan Najeriya da suka yi tsokaci a kansa. Sanata mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma Ahmed Aliyu Wadada yana cikin waɗanda suka kalli al'amarin ta ta wata fuska. Wannan aba ce ta baƙin ciki, aba ce ta ƙasƙanci, aba ce ta lalata daraja ta ƙasa because majalisa darajar majalisa daraja ce ta ƙasa. Zauren majalisa kuma zaure ce tsarkakakkiya. babu wani magana babu wani take da ya wuce taken Najeriya. Hakan da ta faru ni na san shi shugaban ƙasa ba zai farin ciki da wannan ba don shugaban kasa ni abin da ke tsakanina da shi ya ce duk abin da muka gani ba ta yi daidai ba aka aikata ko shi ya aikata na samu lokaci na yi magana da shi kuma zan yi wannan magana da shi shi ma kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce wannan abin mamaki ne da al'ajabi har da tsoratarwa wannan za a iya ta'allaka shi da abubuwa biyu ko uku na farko dai wato dukkan su kusan yawancin su kashi saba'in wanda suka shigo sababbi ne saboda haka watakila ha yanzu ba su ma gama fahimtar aikin da ya kawo su ba da cewa su ne masu taka ma shugaban kasa birki da shi da makarrabansa su ne masu yin jan ido su gyara abubuwa ko kuma su sa a yi abubuwa wanda zai taimaka wa 'yan kasa ba wai 'yan amshin shata ba ne kama yadda muka ga sun ɗau wakar wato sun zama 'yan aishin tunubu kenan sun ɗau wakar tunubu suna ansawa kafin ma tafiya ta yi tafiya amma ga masanin shari'a da kundin tsarin mulkin ƙasa da mai nasarar umar yana ganin kamata yi majalisa ta bi doka wajen gudanar da kome nata to 'yan majalisar mu idan ya kasance sun juya suna haka suna abu kamar yara wannan ne yake nuna siyasa ta tumasanci da ake a najeriya wanda yake idan ake bauta mawa na wanda ake gani ba wai tambarin najeriya ake girmamawa ba idan ka lura da yake lura da tsarin mulkin najeriya sashe na 21 da 23 da 24 da 22 duka sun yi magana musamman ma sashe na goma sha biyar sakin sashe na ɗaya da kuma da sashe na ishirin da uku sun yi magana akan girmama hukumomin kasa girmama hukumomin kasa da kuma girmama alamun ƙasa shine ya sanya idan za a yi taken najeriya ake so kowa ya miƙe tsaye kuma ya yi shiru shi ne ya sanya ake so ka girmama tambarin najeriya ka girmama kalar najeriya da abubuwa daban-daban abin jira a gani shine matakin da shugabannin kasa da na majalisar dokoki za su ɗauka nan gaba bayan tuntuɓa da wasu 'yan ƙasar suka ce za su yi kan wannan batun. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Madina Dauda da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. iya yiwuwa mai sauraro ya bibi shirin ciwon iya mace a makon da ya gabata inda muka yi nazari akan irin halin matsin da al'ummar Najeriya ke fama da shi wanda ya jefa wasu mata cikin tarkon rayuwa kasancewar su suke kula da al'amura a cikin gida duk da cewa shi mai gida aka dora wa alhakin kula da gidan domin lalubo hanyoyin samun taimakekeniya tsakanin al'umma da kuma tattauna wasu kalubalolin da ke janyo koma baya a wannan fanni. Zauren namu ya karbi bakoncin Hajiya Hassana Abubakar, shugabar gidauniyar Hassana's Home of Widows Foundation a birnin Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa. Ma'aikaciyar jiya mai ritaya kuma mai ba da gudunma wajen ganin mata sun tsaya da kafafunsu daga Kano. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ad da Hajiya Hassana take cewa tun da maganan rashin tsaron nan ta zauna a ƙasarmu Najeriya maganan zuwa gona ta mutu ba a zuwa gona kuma mace ce take shan wannan wa'ala tunda su anyan cin su kenan a je a yi noma su sayar da kaɗan su samu na cefa ne, wasu kuma ma kayan miyan ma duk suna shushukawa ba lallai sai sun nema na manja ko man gida ba su garau-garau ya yi masu a sa yaji kawai a ci wayan na duk sun shafi mata gwamnati tana kokari amma kokarin tafi bai yi ba to daga nan za mu dora a yau sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. To hajiya sa'a wai shin akwai wani abu ne na musamman da ake bukata kafin mutum ya iya taimakawa wani taimako ya kama na ɗaya mm. za ka sa wa mutum kauna da soyayya yanzu a ce alal misali makoci na ne yana da hali mm-hmm. sai yake ganin ya fi ƙarfi na ƴaƴansa ya ke iske idan ka zo ka kira ɗan nan ka ce da kai da ƴaƴana da ɗaya ne ko ka haɗa ƴaƴanka da wa'annan suna tare kamar inda mutanen da suke yi mm-hmm. saboda haka a lokacin da muke yara ki da ba a rufe ƙofa mm. saboda haka kowa idan zai zo ya ci abinci da daidai an ba ya zo masu kwana a tsoro za su ji abinci ma su baka to duk inda ka je a duniya za ka so wani mutum ya la'anta ko wani abu ya same shi saboda ya baka wajen zama ya baka abinci ya baka abin To amma hajiya idan muka yi la'akari da yanayin yadda rayuwar ta sauya yanzu wanda za a ce eh. makoci ya sace dan makocinsa ya nemi kuɗin fansa ko ya saci ma dan uwansa eh. ya je neman kuɗin fansa. Eh, wannan ya kawo akwai rashin yadda a cikin al'umma. to ta yaya za mu shawo kan wannan matsalar rashin yardar domin a taimaka wa al'umma su fita daga cikin wannan kangi alhamdulillah kin zamo dai na farko ko daga musulmi ne ko ba musulmi ba amana ce ce karanci kuma a koma zancen rashin taimakon da rashin kauna idan har ya zama cewar yawanci ko da abin zai samu in dai ka ja mutumin nan talaka a jikinka mhm. ko dan uwan naka a jikinka ya ga kai kana da dukiya ka ji ka taimaka musu sai dan kankantacce abu ko kwancin kayan yayanka za ka bashi kuma ya san ka da abin da ya fi karfin wannan idan makoci ne sai dai aike ka dauki kwano je ka ɗauki umurwa ko yana amma ko ka abinci sai an rage zan a baka kana jin yunwa ga gidan ana ta kanshi da sauran ba zan a baka to wannan abin zai sa ka ga cewar mutum ya shiga wani wanda Allah bai cece shi ba zai je haɗa baki da su a zo haɗa a cuce ka ko idan ya ga abin ya cuce ta ba zai hana ba sai ya bada haɗin kai amma idan ya zama cewa yau ka jawo shi ina da kanti ina da kasuwa na dawo gare ki hajiya hassana kin ji bayanan hajiya sa'a lallai taimako a zuciya take ba ga samun arzikin mutum take ba saboda bari maki karamin misali da kaina ni na rasa mai gida na kamar da na faɗa a baya ta anyar rasuwa kuma ba wai ina da wani jari mai karfi ko kuma da da karfin bane ba amma saboda tosayawa jama'a da kuma matan da suka rasa mazaje iri na tunda na shiga wannan na saka wannan takalmi na san ɗanɗanon abin shine nake kukan kura don in gan cewa na yi inkuri na taimaka ma mata daga jiyayyu. kuma daga jihuna muna wannan abun yanzu kusan shekara uku kenan na fito midiya ma na yi kuka don mu samu tallafi amma mama na ba mu samu gwamnati ba ta fara taimakon gidauniya na ko ba amma kuma duk da aka nan ban fasa ba to hajiya kukan nan da ake yayi yawa kuma sai ka gani kamar ba a taimakon taimakon ne ya yi karanci ko kuma a'a mutane ne ba su da godiyar allah mecece masala yauwa hajjiya kin gani ko ba zai wannan abin na ɗaya akwai tsauna akwai shawara akan da halin rayuwar duniya sannan akwai ba da bashi akwai ba da kyauta akwai ba da jari akwai jan mutum kashi wajen sana'a kin gane mhm. kuma sannan akwai wanda za ka yi mutum cewar Ki eh, haɗaka ta unguwa mhm. gidan wa gidan wa da ku ƙungiya ƙarama in kuka ƙungiyar nan kowa ya san da aga cewa a ɗan tara wani abu a gida idan ana tarawa wanda ba shi da shi sai a tallafa masa ko a bashi bashi ko kuma a bashi kyauta a ce ce sana'a waɗansu za a ba su ra'a ba za su biya ba mm. amma yawanci za ki ga abin ne kaɗan. Hmm. Ni kaina na babba mata jari wanda wasu damun da shi ba. To bari mu yi ɗan ka hankalin mu kan. Har da Allah kyauta na basu amma sai na ce musu in shekara ta yi su dani da kuɗi na. Su ɗauki riba su yi amfani da ita. Bari mu kalli kan irin ayyukan da kike aiwatarwa na taimako. Wani rukunin eh, mata ne suka fi kasancewa cikin matsatsin bukata na karkara ne ko kuma na cikin maraya kuma wasu irin bukatu waɗannan mata suke da su. na cikin maraya, kin san matsalar? Mhm. Za ki ga ke kina da rufin asiri, kina aiki ko kina sana'a. Mhm. Amma sai ki ga wata matar ga ta fa maraya ce ba ta da shi, ki ce ce sana'a ta ce sai ba za ta iya ba. Ko ta ɗauko ƙaryar da ba za ta iya ba. Mhm. Ta yi ta. Shi kuma mijin na ƙauyuka ta ga da wani cikin kayan abinci. To amma waɗansu abin nan sai ya zama cewar mazan ba za su ɗauko abincin da ya cancanta so su ba iyalinsu ba sai su maka dabara ta su haka haka su fice su ƙunshi a can sannan kuma sai zama yanzu alal misali hajji akwai wata mata da yanzu barin baki misali wasu mutane kala uku mhm. kwanan nan mun ba wata mata wallahi yin ga tafiyar da muka yi ka musa muka gidan haya muka ji labarin da ba mu labari da muka zo muka samu matan nan muka je muka same ta muka sa a sauta gidan haya yawo unguwa unguwa muka ringa yi ana neman gidan haya a samu gidan haya inda ta ce a zaune gidan haya ne amma ba masai a leda suke kai suna yarwa muka zo muka zabe ta muka kirawo ta muka je aka samu mata gida to tana da yara samari sai aka ce ba wanda zai zara su ba mu yaya gidansa muka dinga neman unguwa wasan ya ciwo muka samu wani ya daure zai ba mu 'ya'yan gida da ɗakinta da ɗakin ya da cajin sana'a muka ba ta jari muka ba ta kuɗin haya muka kuma ka biya kuɗin haya muka kuma aka ta takarda mm-hmm. na ran da miki baiwa Allah daga ba kawai sai zama kin sani kai ta je ta haɗa baki da gidan haya ta karɓe kuɗin ta ta ɗauki jarin mace tafiya ta a yanzu haka nake miki to wannan tambayar ta ce hajiya na dawo gare ki hajiya hasana in mutum zai yi taimako ya yi saboda Allah don dai duniyan ta zamanto a karkace take yanzu kuma sannan allah ya sa yanzu akwai ilimin na'urar kwakwalwa mhm. wanda in kai wani abun dole ka ɗauka ka nuna don a san cewa ba kana riƙewa ba ne ko kuma ba ma an baka kaci ba ne wannan ma kayi ne daga aljihunka hmm. allah ya sa mu dace Allah kuma ya ganar da manyanmu na ƙasan nan kuma su yi abin kwarai. Saboda abin takaicin a wannan kasar mu tamu na Najeriya nan za ki gan cewa kamar yadda na faɗa mai ƙarfi yake ƙara mai ƙarfi ƙarfi talakan yana da bukata in ya je gidan mai kuɗi ma neman tallafi sai a ɗauko dubu goma wanda in ya yi zuciyan gaske ne yake bada hamsin ko ɗari amma in mai kuɗi ne wani laluran shi ya tashi ko zai aurar da yansa ko ɗansa zai yi aure za ki gan wannan da ya bada tallafin dubu goma ko hamsin ko ɗarin nan zai yi unkuri ya fitar da miliyan biyar ko goma ya ce gudunmawansa kenan kin ga wannan abin ya zama cuta babba a ƙasarmu najeriya ƙwarya ta bi ƙwarya ji ba aushi wanda yake shi yake daɗa kawo mana masifu da dama a wannan ƙasan hmm. saboda ga talaka ga makocinka nan bai ci abinci ba ya kwanta da yunwa kai kuma ka kai gudunmawan miliyan biyar miliyan goma gaba masu gidauniya suna ihun ku fito ku kawo mu haɗa kai don mu taimaka mu gajiyayyu amma kwata-kwata ba su da zuciyarsu ce sun fito sun taimaka. sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon. Ta fatan za a kasance da shirin a makon gobe inda za mu fara waiwaye akan maudu'an da wannan zaure ya tattauna a kai cikin wannan shekara da 2023 wanda ke yin kwana. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Hajiya Hassana Abubakar sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti ni an Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya. Kuma da yanzu kuma sai sharhin jaridu daga Kamaru. zan fara shirin jaridar na wannan mako ne dai da jaridar daga ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta yi mana bayani cewar yanzu dai masu dauke da makamai a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru suna kokari sun nika kansu ga gwamnatin ƙasar domin cin buri na wadda da zaman lafiya da ake kaddamarwa a kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar nan ta the ta kasar kamaru an da ita kuma ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka 'ya'yan jam'iyyar saf ta marigayi ni john burundi suka yi kokari na zaben osi joshua a matsayinsa na shugaban jam'iyyar bayan kai kawo da aka yi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar waɗanda ba sa bukatan osi joshua joshua din ya maye gurbin ni jamfurin din domin yadda ake ganin cewa yana da kwarewa ta bangaren siyasa da kuma yadda ya zamto dan majalisar wakilai na kasa a jam'iyyar ta sdf sai kuma jaridar afrimedia anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustapha biya ya karfi bakuncin manyan jakadan kasashe guda biyu na kasar rasha da kuma na kasar faransa kasancewar shugaban kasar yana bukatan ci gaba ga gudanar da ayyukan diplomasiya tsakaninsa da manyan kasashen duniya za kuma mu leƙa jaridar nan ta lojo ta kasar jamhuriyar kamaru an ita kuma ta yaba wa bangaren ilimin kasar jamhuriyar kamaru wadda ministan ilimin na kasar yanzu haka yake kokarin cimma burinsa na tabbatar da waɗansu manyan jami'o'i a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru yanzu dai an buɗe jami'o'i sama da guda goma wanda an yi haka ne ba don komai ba sai don haɓaka ɓangaren ilimi a faɗin ƙasar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar bawanci ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ƙarƙare mana cewar yanzu dai ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru paul biya yana ƙoƙarin ganin cewa ya cimma burinsa wajen tabbatar da zamtowa wanda zai gaji kujeran shugaban ƙasan amma yanzu haka dai ana ɗan wani kace na ce a faɗin ƙasar domin ganin cewa a abin bai zama gado ba waɗansu 'ya'yan jam'iyyar ta dpc ko su pdm ta shugaba fulbiya ba sa bukatan biya ɗan shugaban ƙasar da ya zamto shi ne zai gaji kujerar shugaban ƙasar a babban taro na ƙasa da za a yi na jam'iyyar dpc ko su pdm nan gaba kaɗan mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru da garba awal da shafin jaridun kamaru anan kuma muka zo ga gaba shiri na karshe wato labarai a takaice yayin da ake ci gaba da gwabza fada a gaza amurka na kara samun rarrabuwar kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so amurka ta yi a yakin da ya laƙumi rayukan sama da 'yan isra'ila 1,300 da falasɗinawa 16,000 robert collins Farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a jami'ar Gillard da ke New Orleans ya ce, ƙuri'uncin ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa Amurka sun fi tausaya wa Isra'ila fiye da Falasɗinu, amma bambancin bai da yawa. Sannan kuma akwai mutane da yawa waɗanda ba su yanke shawara ba da kuma mutane da ba su da tabbas. To masu sauraro a nan ne kuma za mu naɗe tabarma shirin na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu kuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu wanda suka ba da gudunmawa a cikin shirin yanzu kamar yadda aka ji shi musamman ma muhammad hafiz baballe da ya tiya na gabatarwa sai solomon abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif da na shirya na gabatar ki muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ji ku.